za a iya amfani da ita ina fata ana fahimta to sai a zuba cikin ga yadda za ki. wannan shi ne madara ta farko أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله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 lambar mtn eh, zen za a kira daga karfe 9 na safe zuwa karfe 9 da dare wanda yake bukatar magani zai tura mana sakon karta kwana ta text message ko kuma whatsapp allah shi mana albarka idan kuka ji na daki ina ba da lakani akan abin da ya shafi zamantakewa na aure to mu rika kama bakinmu kawai wato gwadajjen abu ne alhamdulillah yana da yaƙinin yana yi insha Allah sai dai in baka yi ba sai dai in baki ba maybe mai maganar ma ya gwada kuma ya bada an gwada saboda haka ku gwada menene za a gwada maganar ɗanɗano wajen jima'i da kuma juriya ga fannin guda biyu tsakanin mace da namiji ɗanɗano abin da ake nufi jin daɗi don duk mutumin da yake saduwa da matarsa bai jin daɗi bai da shauki haka ita ma to wannan haɗi mai sauki ne wallahi naira ɗari biyun ka ɗari biyu ki zaki wannan abu kuma ko ina ana samun wannan abu karan cika ku ku biyo ku ga yadda nake haɗin aikace da yadda ake haɗa shi da yadda za a amfani da shi ku biyo ni to kamar da na gaya muku wannan haɗin wallahi yana yi kun ji hannu ce wallahi ba wanda zai tabbatar muku da ya ce yana da yaƙinin abu yana yi sai wanda ya gwada wallahi yana yi ki hada yau kina ji na amarya uwar gida ki hada yau yau din nan gashi nan zan hada muku ga yadda ake yi saboda masu ba ni da data ba ni da data data ta ta dauke ban ji abin da ka ce ba mala to yanzu gashi ki sa ido ki ga yadda nake yi ke da mijinki za ku sha ba magana wai shi miji ya sha ko ke ki sha ke kadai kin ga yadda ake kowa dai ya san wannan kankana kenan watamilo. shi yasa nake tsari yanzu wanda za a fara yin shi kamar yadda na faɗa insha Allahu tsari ne ke wata shirme ce wallahi ya kina kamar yadda kuka gan shi kankana kenan wannan ina yin haɗin mutum biyu ne za ku iya sa cokali ke da suwitinki ke da haskenki ke da waye naki na to wannan ya ishe ku dai kuma ana shan wannan haɗin ne bayan sallar isha'i bayan sallar isha'i idan kuma kun ci abinci da wuri kenan don cin abinci na gaya muku ana cin abinci ne kamar bayan sallar magariba shine ka'ida ta lafiya to idan ya zama to kun ci abincinku bayan sallar magariba to bayan sallar isha'i sakaliya to shine zaki haka in kika yi wannan kin gama so me zaki next to kin ga abin da zaki next kin gani menene wannan madara ce garin kowa akwai shi duk ƙasar da ka je akwai madara kuma sannan ba lallai wai dole sai fik ba in dai madara ta gari ce kowace iri za a iya amfani da ita ina fata ana fahimta to sai a zuba cikin ga yadda zaki wannan shine madara ta farko sai wannan guda biyu ne eh? ka dawo lafiya allah ya samu dace to in kika yi wannan baiwa allah ki riga kin gama kin ga yadda yake kin ga yadda yake kin ga yadda za ki yi shi kin ga wannan kin gani ba wani bukatar sai an sa ruwa ita ruwa ce a cikin kankana to wannan idan kika yi haka shi kenan kin riga kin gama sai a samu cokula guda biyu kun gani yanzu ruwa ne gashi kamar yadda kuke gani ruwanta kadai ya isa ba sai an ce za a sa wato ruwa ba kun gani to wannan in kika haka shi kenan so abu na gaba idan ya zama tokun yi haka kamar yadda ne bayani idan da magarba kuke cin abinci bayan cin abincin magarba bayan sallar isha'i za ku sha wannan idan kuma ba mai dawa da wuri bane mai gidan to sai an fara shan wannan sannan sai a ci abinci duk lokacin da ya dawo sai ya ci abinci sannan za a sha wannan to yanzu wannan ke da shi za ku sha idan kuma ke kuma ce to ke kadai ma wannan ya ishe ki ko kuma shi ma wannan shi ne ya kun ga yanzu wannan hai wurin ƙara to sai na ji ku a haɗa a amfani da shi in dai abin da ya shafi abin da na faɗa ne in dai magana ɗanɗano ne wajen saduwa da jimawa da allah ku gwada wannan yau karamanta da subscribe da sharing da comment muna muku fatan alkhairi ma'asalam to kun gani abu bi can ba daɗi ba rage kankana da madara ta gari kankana madara ta gari ku yanda na yi dinnan na gaya muku idan kuna cin abinci da wuri to bayan isha'i za a sha idan kuma ba a cin abinci da wuri sai an sha shi sannan a ci abinci idan kun gwada kin ga yayi ki ji tsoron Allah ki gaya ma kishiyarki ita ma ta gaya ma 'yan uwa gaba daya kai ma ka gaya ma 'yan uwa gaba daya muna muku fatan alkhairi kana manta da subscribing da sharing da comment da danna karan rawa domin sabon shirye-shiryen mutum wanda zai zo zai faɗo maka ba salam